Yakub da Laban Ga Yakub rayayye shekaru da yawa bayan mafalkinsa, yana tare da kawunsa Laban. Zan shaida muku don mai Laban yana da alamar hushi. Laban yana da ‘yan mata guda biyu, Yakub yana ƙaunar ƙaramar wato Rahila. Yakub ya yi aiki shekaru bakwai a gidan Laban kamin ya aure Rahila. amma Laban ya cuci Yakub. Laban ya ba Yakub ya maimakon Rahila. Yakub ya auri kuma Rahila, amma sai da ya yi wasu shekaru bakwai. Lokacin nan Allah yana tare da Yakub, yana yin nasara cikin dukan abin da yake yi. Yakub yana kiwon gargen Laban, kuma yana riɓanɓanyawa da yawa. Laban ya yarda ya ba Yakub dukan dabbobi na garkensa, waɗanda ke da launi dabbare-dabbare. Amma Yakub ya yi niyyar cutuwar Laban, ya sa dabbobi na Laban masu ƙarfi su haifi ‘ya'ya dabbare-dabbare. Wata rana sai gashi Yakub yana da dabbobi masu yawa fiye da Laban. Yakub ya zama mai arziki. ya hasala kwarai da gaske. Har yanzu ya zama dole ga Yakubu ya gudu. Allah ya yarda wa Laban ya cuci Yakub. Yana son ta wannan, Yakub ya ɗauki wata kwayarsuwa cewa, Babu kyau a yi cuta ko a yi ƙyashin kayan wani. Sai mu duba shafi na biye.